الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إن تغفي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقض عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتنا ولبثت سنين في أهل مدين هم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه الله وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معهما أسمع وأرى فأتياهم فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن الله عذاب على من كذب قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون عند كتاب لا ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به كل الذين لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا نعم وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به البعث في شيء أخرجنا به أزواجا من نبات شتى فأخرجنا به أزواجا من سبعة شتى نعم وارعوا أنعامهم إن في ذلك لآيات نعم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا من تلك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا مخرج نحن ولا أنت مكانا سواه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى يعلمكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب نعم. وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم فاتوا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم في أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا بينكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وحفيهم خير إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد الأمين آله وصحابته والتابعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ɗan uwana musulmi assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته godiya maras iyaka ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ma'abocin dukan ni'ima da dukan falala وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها daga cikin ni'imarsa daga cikin da falalarsa da ba mu damar haɗuwa a wannan farfajiya ta wa'azin musulunci a wannan unguwa ta kumashi da ke filin abidjan na ƙasar ivory coast afirka ta yamma cikin yardar allah maɗaukacin sarki yau ga shi muna darasi na biyu cikin jerin gwanon darussa guda shida da yardar allah za mu gabatar a wannan ƙasa kuma a wannan birni a yau goma sha bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da shida ta hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato goma sha bakwai kenan da watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wanda jiya kuka buɗe wannan jerin gwaro na darusa, da shimfiɗa a kan darussa da suke da alaƙa da tarbiyyar zuciya da kuma tsarkake rai bayanin mujiya ya mai da hankali ne akan kan salim da kuma tarbiyyar nafs tsarkake zuciya da kuma tsarkin rai abu ne da yawa jaba kowane musulmi ya rayu a wannan duniya da wannan tarbiyya kuma ya ce samu Allah da irin wannan zuciya amma me ke jawo mutum har ya samu tarbiyyar zuciya da kuma tsarkin rai da har zai iya amfana shi a karantarsa, kansa kuma har ya iya amfanar da wani yardar Allah daga kan wannan darasi na yau za mu fara ɗaukar waɗannan matakai ɗaya bayan ɗaya waɗanda da su ne muke fata Allah ya azurta mu da hali irin na masu su domin mu zama ma'abota zuciya mai lafiya da kuma rai mai tsarki abu na farko cikin dukkan abin da zai tsarkake zuciyarka da kuma tsarkake ranka ne ka tsarkake ibada tsakaninka da Allah wannan shi ne abin da ake kira al-ikhlas al shi ne tacewa ne tsarkakewa wato abin da ake nufi da shi shi ne tsarkake ibada da tace ibadar da tsayanta ta ta zama zuwa ga Allah kadai tun daga zuciya har zuwa gaba ba tare da an sa wa kowa rabo a cikinta ba an miƙa ta ne zuwa ga wanda ya cancance ta shi ne Allah tabaraka wa ta'ala al shi ne zai zama darasin mu a yau kalma ce da take yawan maimaituwa a wurin kowa idan ya zo wa'azi ce a tsarkake Allah a kuma tsarkake bauta zuwa ga Allah to amma sai dai kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa Allah ya masa rahama alqailuna bihi Kabir, wal amiluna bihi qalil masu yawan kwarzar ta magana akan ikhlasi sun yawaita amma masu yin aiki da ita da riko da ita a aikace da gaskiyarta su kuma sun karanta abu ne da yake da alaƙa da zuciyarka babu wanda yake ka zuciyar bayi sai ubangijin bayi a yayin da nake yin wata ibada kai a zahiri abin da ya bayyana gare ka shine saboda Allah nake yi amma shi da gaske saboda Allah ne Allah ne kadai ya sani ina iya faɗar su kalmomi da za su sa zuciyarka ta nutsu ka ji cewa wannan saboda Allah nake faɗa amma ba lallai bane ya zama a wurin Allah saboda shi haka ne saboda shi ne yake a abin da ke cikin zuciya sannan mutum yana iya aikata wani abu da za ka zarge shi da cewa wannan riyar ne ba saboda Allah ya yi ba amma a wurin Allah Allah ya sani cewa wannan aiki tsarkakakke ne zuwa gare shi don haka hakikalin ikhlasi alaƙa ce tsakanin bawa da ubangijinsa wanda bawa baya shiga tsakani shi yasa malamai suka ce abinda ake nufi da ikhlasi shine sirrin niyyati ma Allah tabaraka wa ta'ala gaskiyar niyya da gaskiyar kudi da gaskiyar kudiri a cikin zuciyar mutum tsakaninsa da ubangiji idan mutum ya zo yin wata ibada wanda ake neman yardar Allah da wannan ibadar mutum ya aikata ta alhali yardar Allah kadai yake nema ba yardar wani daban ba wanda zai iya gani ko wanda zai iya ji wannan aiki ko kowane ilimi daga cikin ayyuka na kuduri a zuci zuwa ayyuka na gaba zuwa ayyuka na harshe zuwa ayyuka na dukiya muna bauta wa ubangiji mu madaukakin sarki ne ta hanya guda hudu hanya ta farko ita ce kudurce-kudurcen zuciya waɗanda ake ke musu a amalin gulu tsoron Allah a cikin zuciya ya ce a tabuwa hahuna alkushu da alkhashiya da alkhawf da arragba da arrahba da attawakkul da arraja waɗannan dukkan su ayyuka ne na zuciya akwai kuma abin da muke bauta wa Allah da shi daga harshen ambaton Allah da harshe muke yi da awa zuwa ga Allah da harshe muke yi al'amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar da harshe muke yi karanta alqur'ani da harshe muke yi zikirin Allah da kiran sallah da yin sallah duka da harshe muke yi galibi sannan akwai ibadar da muke yi da gangan jiki rubu da sujada a cikin sallah yin tafiya zuwa aikin hajji da ayyukan cikin aikin hajji na daga tawafi da sa'ayi da jifa da tsayuwar arfa duk wannan da gaɓoɓi ake yi da gaɓoɓi ake yin azumi sannan kuma sai bauta wa Allah da dukiya da dukiya ake bada zakka da dukiya ake sadaka da dukiya ake ciyarwa da dukiya ake kula da marayu sannan kuma akwai inda dukkan su suke haduwa a hada da harshe a hada da zuciya, a hada da zuciya sannan kuma a hada da gangan jiki amma dukkan su idan ka hada suna da bukatar Allah ya leƙa zuciyarka ya ga gaske saboda shi kake yi idan mutum ya samu dacewa a cikin wannan mataki to ya samu mataki mafi muhimmanci daga cikin matakan gyaran zuciya da tsarkin rai amma yayin da mutum ya rasa ikhlasi a cikin aikinsa ko aikin harshe ko aikin gaba ko aikin dukiya ko aikin zuciya to wannan mutum ya yi asara shi ta zai je wa Allah da ayyuka da yawa inda za ka tara yawansu za su yi ayyukan mutane ɗari amma dukkan su za su bushe saboda babu kyandiya babu ikhlasi a cikin aiki akwai kuma wanda zai je wa Allah aiki na zahiri babu shi amma ƙarfin ikilasinsa sai ya sa shi ya tsira a wurin Allah sai ya zama wannan ikhlasin nasa sai ya tara masa aikin da wanda ya aiki da gaba ba zai iya tara shi ba idan babu ikhlasi. Zaka kai ta ce gaba ɗaya ibadar Allah da addini ikhlasu shine ibada ikhlasu shine addini waɗansu malamai suka ce ma'anar ikhlasi shine istiwa'u al'amali inda al'abdi bai da zahiri wa babai da aikin koye da aikin bayyane ya zama iri ɗaya ne a wurin bawa idan ya buya yana sallah a inda babu kowa ya makara da kuma idan yana sallar dare inda babu kowa ba mai ganin sa ba mai sa sai ubangijin sa irin wannan sallar zai yi idan ya zo sallar la'asar ko azhar ko magriba ko isha a cikin mutane idan ya tashi a cikin ɗakinsa yana sallah zai daidaita wannan sallah da irin sallar da ya idan yana tahajjud a cikin mutane idan yana yin azumi a inda babu kowa zai daidai da irin asibinsa idan yana tare da mutane haka kuma idan zai yi kowace ibada zai yi ta ne irin yadda ya yi a bayyane irin haka zai a asibce Sheikh Muhammad Nasiru Jini Albani yana buga misali akan irin wannan. ce alamar da za ta sa ka gane ikhlasinka ɗaya daga ciki ne. idan kana sallah kana karatun alkur'ani a matsayin ka na liman kuma kana yin karatu a bayyane a sallar asuba ko a sallar magariba da isha inda ake bayyanawa idan ka gama raka biyu inda ake bayyanawa wani irin karatu kake yi wa mutane su ji daɗin muryarsa yaya kake kyautata da juridinka yaya kake fitar da harufa yaya kake nutsuwa a cikin karatu idan ka zo karanta fatiha kuma bayan ka miƙe a raka ta uku yadda ba kowa da yake ji ubangijin ka shi kuma wani irin karatu kake yi irin wancan karatu ta kai a raka ta ɗaya da ta biyu irin haka kake wa ubangiji ko ko lokacin da kake wa mutane nasu karatu ka karanta musu da karatu mai kyau da tajwidi mai kyau da fatiha mai kyau amma da ka tashi wa Allah shi kadai shi kuma sai ka bashi mara kyau sai ka yi da sauri ka gama irin wanda inda a bayyane kai za a ce baka iya ba inda a bayyane kai za a ce muryar ka ba daɗi amma da ka zo a asirce da yake wannan na Allah ne shi kadai shi kuma sai ka yi wa Allah mara kyau wannan ɗaya daga cikin ma'auni ne da kake gane ma'anar istibaqul amali inda al-abdi baina zahiri wa batin wannan kuma da shi ne ake aunawa idan wani ya zo ya tambaye ka yace ka ba ni sadaka in ci abinci ka taimake ni da abin da zan ciyar da iyalina ko kuma wanda ma bai tambaye ka ba ka gane cewa mabukaci ne sai ka ɗauki kuɗi ka ba shi abin da zai ishe shi abinci tsakaninka da Allah wannan mutum baka san shi ba ko kuma ka bayar a kai masa ba tare da ya san cewa kai ka bayar ba da kuma idan ya tambaye ka a cikin mutane da kuma idan mutane sun tambaye ka sun ce ka taimaki wani shin abin da za ka yi idan kana tare da mutane irin sa ne kake yi idan babu kowa da ke ganin ka kana kuma iya aunawa idan wani abu na aikin gaba ya tashi wanda ake bukatar ka nuna jarumta ya jarumtarka take idan inda ba kowa ne ya kuma jarumtarka take idan inda kake cikin mutane idan za ka je aikin hajji ka ɗauki kuɗi ka biya yaya kake zuwa kai aikin idan ka je aikin hajji shin kaka je aikin hajji jami'ar har ka je ka dawo Allah kaɗai kake nema ya san kayi ko kuma a'a akwai tunanin sauran mutane a garin ku su san yanzu ba kai alhaji ta yadda aikin kaɗai bai ishe ka ba sai ka sanar da wane da wane da wane na je aikin hajji sai ka ɗauki hoto a wuri kaza da wuri kaza ka nuna cewa bana an yi aikin hajji an sauke farali da kai sannan kuma idan an yi aikin hajji sai ka sa haƙori ka nuna wa mutane cewa wannan aikin hajjin tare da kai aka yi ko kuma idan wani ya zo kiran sunanka sai ce maka malam ahmad wannan sunan bai cika ba sai in ya ce maka alhaji ahmad wannan duka misali ne baya nufin cewa sa haƙorin hajji ya zama haramun baya nufin cewa lallai ɗaukan hoto ya zama haramun baya nufin cewa cewa wani zan je aikin hajji ya zama haramun a'a abin da yake nufi shine yayin da kake ce ma waɗannan za ka je aikin hajji ne kake nufi a ranka kana gaya musu ne don labari ko kana gaya musu ne don ka burge yayin da ka ɗauki hoto a wani wuri daga cikin mashashin, ka yi ne kawai saboda dalilin ka ɗauki hoto a nan ko ka yi ne don a san ku masu ibada ne kun samu zuwa nan waɗansu ba su samu ba sannan yayin da ka sa haƙorin hajji ka sa ne saboda in an gani a ce kai alhaji ka je ka yi ibada sai daga cikin rukunan musulunci ko kuma ka sa don ado ne kawai waɗannan misalai ne da suke bambanta tsakanin niyya da aikin mai niyya suke bambanta tsakanin koye da bayyane suke bambanta tsakanin mai aka yi domin Allah shi kadai me aka yi domin Allah tare da waɗansu su haɗu su raba addinin Allah baya zama karɓar a wurin bawa baya zama karɓaɓɓe daga wurin bawa a wurin ubangiji har sai ya zama saboda Allah kadai aka yi shi kafin Allah ya karɓa wa ma umiru illa li ya'budullah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين نعم ألا لله الدين الخالص فاعبدوا الله مشركين له فاعبدوا الله مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Allah madaukakin sarki ya ce idan za ka bauta masa masa ka bauta masa shi kadai kuma Allah ya ce umarnin da yi wa mutane su yi bauta zuwa gare shi shi ne umarni akan su tsarkake shi a cikin bauta ba wani umarni da Allah ya na bauta sai umarni na islam wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ba wani umurni da Allah ya na ibada sai umarni na ibada irin ibada da take kunshe da ikhlasi tare da tsarkake Allah tare da tsarkake niyya a cikinta tare da wannan ikhlasi ne wa yuqimu sala za a tsaye da sallah wa yuqtu zaka tare da wannan ikhlasi ne za a bada zakka wa zalika dinul qayyim wannan shine tsayayyen addini a wurin Allah duk addinin da ba wannan ba to ba tsayayyen addini bane rusasshe ne shi Allah madaukakin sarki yace tanzilul kitabi min Allahi al-azizul hakim inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq mun saukar maka da littafi ne da gaskiya fa'budillaha mukhlishan lahu din ka ka bauta wa Allah kana mai tsarkake addini gare shi ala lillahi dinul khalis Allah ce ku saurara addini tsarkakake shi ne kadai a wurin Allah duk addinin da ba tsarkakakke ba to wannan addinin ba na Allah ba ne Allah kan addinin da ke tattare da shi shi ne addini na tsarkakewa shi sa Allah ce fad'u Allah mukhlisina na buɗe idan za ku kira Allah idan za ku ambaci Allah to ku kira Allah kuna masu tsarkake ibada zuwa gare shi idan za ku yi addu'a zuwa ga Allah to ku roƙi Allah kuna masu tsarkake addini zuwa gare shi wannan shi ne kaɗai zai sa addininka da ibadarka ta samu karbuwa kuma ya sa zuciyarka ta samu tsarki sannan ranka kuma ya zama tsarkakakke a wurin Allah abin da wannan yake nufi ya ɗan uwana duk lokacin da za ka yi wani aiki na ibada to ka tsaya tukunna sai ka auna zuciyarka kaga shi wannan saboda Allah zai yi idan ba saboda Allah za ka yi bakar ka bata wa kanka lokaci don Allah ba zai karba ba wannan shine ma'anar inna man a'malu bil niyyat dukkan ayyuka suna tafiya ne tare da niyyar duk aikin da babu niyyar yi saboda Allah to wannan aiki ba karɓar dai bane a wurin Allah shi yasa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wanda ya saboda Allah to zuwa ga Allah yayi ومن كان kana hijratuhu li dunyan yusibuha aw li imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara wanda kuma hijira saboda wani abu na duniya don ya samu ko saboda wata mata don ya aura to ladansa da sakamakon sa yana ga abin da ya yi. amma Allah madaukakin sarki baya karɓar wannan Allah madaukakin sarki yayi umarni cewa kowane aiki a tsarkake shi a ciki idan mutum zai faɗi kalmar la ilaha illallah tun daga wajen imani da aƙida to Allah maɗaukacin sarki yana karɓa ne idan ya zama saboda Allah mutum ya faɗa amma idan a cikin zuciyar mutum yayin da ya ce ya yi imani akwai ta shakka a ciki akwai kuma rashin tabbas a kan ikhlasin tsarkakewa saboda Allah to Allah baya karɓa wannan dalilin yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da munafukai Allah ba zai karbi aikin su ba saboda babu ikhlasi amma idan suka tuba suka yi aiki wanda Allah zai karba kuma tauhidin su ya zama na gaskiya tsarkakakke to Allah madaukakin sarki nan ne zai karba إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا سوى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله نعم فأولئك مع المؤمنين Waɗanda Allah zai karɓi aikinsu عظيما وأن الله ذكر ko da munafukai ne sai sun tuba zuwa ga Allah sun cire wannan munafuncin wa na dinahum lillah suka tsarkake addininsu da aƙidarsu da kalmar shahadar ta zama tsakaninsu da Allah ne faula'ika ma al-mu'minin waɗannan ne kadai za su zama tare da mu'minai amma idan akwai datti a cikin kalmar shahada ko da sun faɗe ta da harshe amma a cikin zuciya ba Allah kadai suke rufata ba to Allah madaukakin sarki baya bukata shi yasa sauran ayyuka na addini su ma haka ne bayan aikin zuciya na wato tauhidi da kuma aqida idan mutum zai yi sallah Allah ya ce ka tsarkake sallar ka ta zama saboda Allah fa salli li rabbi Allah ya ce ka yi sallah ga ubangijin ka kadai idan ka zo yin sallah sai zama akwai rabon wani a ciki banda ubangiji to Allah baya karba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce. ubangiji ya ce ana agna shuraka ya ani shirk ni na wadatu ga barin shirkar masu shirka man amila amalan ashraka bihi ma'i ghairi duk wanda ya aikata wani aiki kuma ya hada ni tare da wani a cikin niyyarsa taraktu wa shirka na bar shi tare da shirkan sa ni ba na bukata haka kuma idan mutum zai bada zakka mutum ya ba zakka saboda Allah haka dukkan ayyuka na ciyarwa ya zama saboda Allah kadai mutum ya yi inda ma لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى نعم وما لأحد عنده من نعمة تجزى نعم إلا ابتغاء وجه wanda Allah zai karbi ibadar ta zakka shi da kadai wanda inna ma nut'imuhum li wajhi Allah muna ba ku saboda Allah ne kadai la nuridu minkum jaza'an ba ba ku don ku biya mu ba ko don ku saka mana wala shukura kuma mu ba ku don ku dole mana ba shi yasa anan malamai suke cewa idan kana so ka tsarkake niyyarka saboda Allah kar ka ba da sadaka ka ce a yi min addu'a idan ka bayar ka ce a yi min addu'a to duri duri ku jaza'an kana so ya taka maka akan sadakar ai addu'a kan Allah ne yake so ya maka da mala'iku to haka idan ka bayar هو الذي يصلي عليكم وملائكته الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم duk wanda ya bada sadaka saboda Allah Allah da kansa zai masa addu'a baya bukatar ya ce wannan ya masa addu'a in ka ba da mutum kuɗi zai kake ka yi addu'a zai rinka gani ka ɗora masa wata jinga wanda in ya ci kuɗin bai maka ba kamar bai kuɗin bai gama halatta gare shi ba kar ka sa shi aiki ba shi kawai ya ce sai ka jira sai kuma Allah ya baka addu'a da addu'ar wannan mutum da addu'ar Allah wanda ka fito da addu'ar wannan mutum da addu'ar mala'iku wanda ka fito to Allah shi zai baka salati da kansa mala'iku za su maka talaci da kansu baka bukatar sai kashin mutum ya maka to ballantana kuma wanda yake so ka fito gidan rediyo ka faɗa balle wanda yake so ka nuna hoton ya baka mota ka ta a social media balle wanda yake so a ce wane yana taimakon mutane wane yana a Allah baya son wannan idan ka yi saboda Allah to kar ka bari kowa ya sani ka zama ka kai ne shi kadai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga sai daga cikin mutum bakwai da za a sa su a inuwar da babu wata inuwa sai ita a ranar kiyama mutumin da ya ba da taimako da hannun dama hannun hagu ma bai san labarin ba bi ma'ana lokacin da ya zai wa bai ma yi ko wannan hannun ba balle wannan hannun ya san ana yi to wanda hannunsa ba ɗaya bai san ana yi ba ya zai yadda wani mutumin da yake nesa da hannun shi kuma ya sani wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu Allahu akbar ba ana nufi idan za a bada sadaka kar a nuna a fili ba a ba laifi ba ne in ki budu sadaqati fa bane imani amma in haka boye ba wa in wa tuha

in tubudu sadaqati fa imani wa in tubu wa tu'tu al-fuqara idan abin da zaka ci da fakiri ne to ka bayar a koyi kowa bai sani ba fa kai mun lakum saboda gaya wa wani zai sa kamar kana tona asirin wannan ne shi ka karka ba da sadaka ka ce a ɗauki hoton wani kar ana miƙa masa abinci saboda tsananin bukata a je a kai maka hoton ana miƙa abinci ba laifi bane a ɗauki hoton abincin ba laifi bane a ɗauki hoton adadin ba laifi bane a nuna maka adadin waɗanda aka bayar amma ba daidai bane kuma a ɗauki hoton wanda ake bashi cikin kaskanci yana karɓa da hannu a ƙasa wani kuma ya sa hannu a sama fa huwa khairul lakum ya fi maka alheri idan ka buyi amma in tubu da sadaka su fa imani sauran sadakoki idan kun bayar sai kuka bayyana babu laifi idan za ka gina masallaci sai kai a bayyane babu laifi saboda wani ya koya in za ka gina masallaci kai a bayyane wani ya koya idan za ka bada taimako a kan wani abu na harkar da'awa wani ya koya wannan ba ka ba wa individual ba ka ba wa wani bane wani ba wanda zai ji kunya don ka faɗi cewa ka bashi amma mutanen gari idan suka ji kana taimakon addini zai sa su su yi sannan kuma zai sa kai kuma alaƙa tsakaninka da ubangiji kana tsarkake shi wannan shine abin da yafi dacewa in za ka ba wa ɗan adam kar kowa ya sani amma in za ka yi aiki to ka sa waɗansu su gani don su ma yi koyi da aikin wannan shine abin da yafi dacewa a addini da tsarin ciyarwa kuma ya fi kusa da ikhlas shi ta Allah ya ce allazi yumti malahu ya zallata wato yujannabu hal arka wanda zai nesa da wuta shine wanda yake tsoron Allah ya ake gane mai tsoron Allah shine allazi yumti malahu wanda yake cire dukiyar ya bayar yadda zakka yana neman tsarkin dukiya kun ji inda maganar da take ta Ya yayin yana neman Allah ya tsarkake dukiyar kuma ya tsarkake zuciyarsa kuma ya yi ne wa babu ahadin inda a ni'matin tujina ba ya yi ne saboda akwai wani akwai ta ma tsakaninsa da wani da yake saka masa ba kar ka yi saboda wani ya saka maka kar ka yi saboda kana saka wani idan ka zo ba da sadaka sai ka ba da sadaka wa wani wanda da ya taba baka sai ka ce ka ba mu bari ka masa idan ka zo ba da sadaka sai ka ba da sadaka wanda ya baka diyarsa idan ka zo ba da sadaka sai ka ba wa wani wanda kana tsammani kai ma nan gaba idan ka ce zai taimake ka wannan sadaka ce amma kuma min ni'imatin tujiza akwai wani abun da kai ma kake so a saka maka nuna amma wanda ya ba da sadaka ba tare da wani dalili tsakaninsa da wannan ba ba yana neman gobe ya saka masa ba kuma ba don jiya ya taba yi masa yau ya saka masa ba tsakanin shi da Allah ne kadai irin sadakar abubakar radiyallahu ta'ala an kenan lokacin da ya yanta bilal ibnu abi raba lokacin da sai ina abubakar ya yanta shi sai wadansu suka rika cewa in ka gaya masa haka akwai wani abin da dabila ne ya taɓa masa ne na alfarma wannan irin kuɗi mutum ba zai cike bayan haka ko kyauta yana ji yana gani ya kashe irin wannan kuɗi don ya sayi mutumin da ba zai masa amfani ba akwai abin da bilal ya taɓa masa shi da Allah ya ce ah, ba haka wani wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza duk duniyar nan ba wani mutumin da yake da alfarma akan Bakar, wai wanda ya ciyar da shi saboda yana so ya saka masa illa biga a wajen rabbihi al'ala yayi ne kade da neman yardar ubangijin sa wala sawfa yarda kuma lalle sai ya samu yarda a wurin Allah sai ba idan zaka sadaka haka zaka yi idan haka zaka yi wanda za ka ba shi karka tara mutane kana ba su kuma mutane suna ji cewa mutane suna ɗaukar su ana ta nunawa ana ta cewa wani yana raba musu zakka mutane suna jin karkanci a rauzu yayin da suke karba amma tun da ya zo musu dole dole za su yi layi tun da ya zo musu dole dole za su tura sunan su tun da ya zo musu dole dole za su ɗauki hoton su kar kai wannan illa butiga a wajen rabbi ala ya zama neman yardar Allah kadai kake yi duk yadda za ka boye ka boye abin da ya bayyana wanda ba layinka ba ne wannan kuma ba laifinka ba ne wala taufa yarda wannan shi ne abin da zai sa Allah ya yarda wannan kuma shi ne abin da zai tsarkake zuciyarka ya kuma tsarkake ranka sannan haka kuma ibada idan ka zo yin azumi ka ɗauki niyyar azumin ka saboda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ubangiji madaukakin sarki ya ce shi hadisul qudsi yace asiyamu li wa ana azmi azmi na wani saka duk wanda yake so azumin sai karba wurin Allah shi ne ya yi shi saboda Allah amma duk wanda ya azumi ya gyara bakin sa ya bushe bakin sai yana wari ana ji an muna azumi ne ka san yau ana ta dauri yau ai ranar litinin da alhamdu ni kuma ai ina yin yi wannan azumi duk wanda yin wannan Allah baya bukata asiyamu li azumi na wani duk wanda bai yi azumi ya zama ya tsarkake zuciyarsa saboda Allah ba ya tsarkake niyyarsa saboda Allah ya ji wa banza ne Allah ba zai karba ba to haka kuma aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo fita aikin haji aikin haji ɗaya kawai manzon Allah ya taɓa yi a rayuwarsa kuma shine hajjin farko kuma shine da ban kwana amma dai yau tafiya sai da ya addu'a ce Allahumma ja'alha hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a Allah ka sa yi azumi aikin hajjin da babu nuna wa wani babu kuma sa wani ya saboda Allah saboda kai kadai zan yi don neman yardarka ba don wani ya gani ba ba don wani ya ji ya yaba ba haka kuma sauran ayyuka haka karantar da addini idan za ka karantar da mutane addini ka karantar da su saboda Allah idan za ka yi wani siha kai mata siha saboda Allah idan za ka karanta wata aya ta alkur'ani ka fassara ta ka karanta ta saboda Allah ka fassara ta saboda Allah Ka zo karanta alqur'ani a yayin da wani zai ji sai ka yi ta yadda muryar wannan inda kai kaɗan ka kake yi ko Allah zai ce kai mata ba za ka mata irin wannan ba amma in kana yi wa mutane za ka karanta musu da irin wannan muryar a lokacin da kake karantawa ko kafin ka karanta ko bayan ka karanta ka rinka jin shi mutane sun ji daɗi ko ba su ba wanda duka ba ruwan ka shi haka kuma lokacin da zaka karantar da mutane da zaka fassara wannan aya kar ka ji kana tunanin shin a yi kabbara shin an ji daɗi shin an ce wani ya iya shin wannan abin da ya yi zai yi dai da yi yadda wani yake yi zan fi shin kasuwa zan fi fitowa zan fi shahara za a fi an bato na a ce wani ya iya kar ka wanda ya zo maka yana zuwa ya rusa aikin Allah baya bukata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi hadisi yake cewa akwai mutumin da zai zo gaban Allah ranar kiyama malami ne ya yi ilimi kuma ya ilimantar ya karanta alkur'ani kuma ya karantar sai a zo da shi gaban Allah sai Allah ya ce mishi ni da na maka hikimar ilimi bayina da yawa ba su samu ilimi irin naka ba ya ce eh haka ne ni da na baka daɗin sauki kai karatu kuma na sa ka iya karatu da kira'a kaza da kira'a kaza da kira'a da kira'a kaza kai ne ilimi ne waye baka ni na baka ai kai ka bani to sai Allah ya ce mishi ne kai da wannan nima? to ce ai na karantar saboda kai na kuma yi karatu alqur'ani saboda kai Allah sai ce ka zarta ƙarya kake yi ka dai karantar amma ba saboda ni kai ba ka yi ne li yuqala alim saboda a ce wani malami ka yi karatu ne da kala kare to da ce wani makarantar qur'ani wani yana karatu baya bata wani zai fita ta kowa daji wani sa akwai daɗi akwai sa tsoron Allah wani akwai alaman yana tsoron Allah abin da yasa kake yi kenan don ka ni ne a zuciyarka na san abin da kake nufi kenan ko da mutane su su gane ba wa kila kuma abin da kake so in ka samu don a ce ka iya ne kuma an faɗa don haka sai Allah ya azabi da shi wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yusabu bihi ala wajhi ila nar a gaban mutane haka za a duk kuma shi a ƙasa a kifa sa a ƙasa sai a rinka jansa ta ƙasa haka za a kai shi wuta wata asara ce a cikin wannan wata asara ce fi wannan ka yi wa'azi ka karanta aya ka fassara amma ƙarshen ta ka ji wuta wata asara da tafi harshen da iya karanta ayoyin alqur'ani yadda alkur'ani yake da daɗin nan ka karanta alkur'ani a ranar da za a ce makaranta alkur'ani zo su karanta a gaban duniya a ji amma sai kuma ana kama ta ana kai ka wuta ka gama karatun ka a nan duniya saboda kana yi ne saboda mutane su ji wanda shine illar rashin islami ka yi aikin ba wanda yi ba amma ka yi aikin banza ne saboda ba don Allah yi ba an samu da yawa daga cikin magabata duk lokacin da yanzu zai wa'azi wa mutane sai ya tsaya ya tsamu sai ya nutsu sai ya tuna zuciyarsa zai ji wai saboda Allah zan fito yadda aka taru ko kuma akwai tunanin zan burge mutane sai ya zauna ya yi wannan tukunna kafin ya zai zauna idan ya zauna ya ji alamar mutane za su ja masa hankali sai ya ce ina zuwa sai ya tashi sai ya je ya mutu tukun sai ya gyara ya yi nafila ya ga cewa zuciyar ta zama na Allah kafin ya yi ba haka wallahi sai ya fasa karatu al-imam al-auza'i yake cewa ma alat shay al-ashadd alayya min yake ban sha wahala akan wani abu a duniya kamar yadda yake shan wahala akan niyya ba inna hatta takallabu alayhi almajiran shi Usman ibn dan Kodiyo suke rawaitowa cewa duk lokacin da zai fito zauren karatu sai ga ya lade ya shiru kafin ya fito aka tambaye shi yace ina auna niyya inda bal amalu bin niyya sai ga kafin mu zauna niyyar nan saboda Allah ne wata rana sai ga ya koma yana koyi da abin da magabata suke yi magabata da yawa saboda karshe dan yanzu shiga cikin harkar su ta karatu wallahi haka suke yi masu rubun sai daga cikin magabata bar wancan hadisi an sha ganin sa, zai kwana da daddare yana sallah amma idan ya zo da asuba duk da yana cin bacci amma in zo karatu saboda kan waɗansu su ɗauka ya kware yana sallah ne a ce mana akwai biya mullai sai musu ce idonsa sai ya fito sai ya rika magana da ƙarfi yana kazar kazar saboda a ce jiya bai Allah dare bane saboda ya so kowa ya sani an samu wani daga cikin magabata da ya shekara arba'in yana azumin nafila iyalansa ba su san yana yi ba rumfarsa ta kasuwa ba ba da sani ba idan ya zo fitowa daga gida ba zai ce mu ya ɗauki azumin nafila ba sai ce a dafa kuma abinci ranar tafi da shi ta zai dauka tafi da shi don kar su dauka yana azumi idan ya fito sai ba da sadakan abincin sai iso shagonsa sai ce kun ci abinci kuwa yau na ci abinci mai daɗi da bai ka karya da zuwa ce ai na dan makara ne ban karya ba saboda kar mutane su dauka yana azumi sai ya koma gida su waɗannan ba su san yana azumi ba sai ya koma gida ya je ya buɗe baki tare da mutanen da su dauka ya ci abinci rana a kasuwa haka yi shekara arba'in yana yi saboda baya so kowa yin zama bayan Allah na ƙwarai ke mu ya kuke a wannan zamani muna yin aiki da yawa muna ibada da yawa amma wallahi da yawa daga cikin aikin mu zai iya tafiya a banza idan ba mu tsarkake Allah ba cikin zukatan mu وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا akwai wanda zai je da Allah zai je gaban Allah da aiki mai yawa amma haka Allah zai sa a watsar da aikin saboda Allah bai karɓi wannan aikin ba akwai aiki da yawa da mutane za su yi amma kuma suna yin aiki banza ne amilatun ba ta sula naran kamiya amilatun nasibatun aiki ne na wahala amma Allah baya son aiki ka gama aiki kuma ka shiga wuta rashin ikhlasi yana da illa a wurin mutum ta yadda gara mutumin da ba bai yi aikin ba kan mutum da ya aiki kuma aka watsar da aikin a gabansa kuma aka kama shi aka kai shi wuta shi ta riya da yin aiki saboda wani ya gani ko yin wani abu saboda wani ya ji ana kirga shi a matsayin baro bi da kabair dukkan kaba'irai da kasar ayyuka ne na gaba ita wannan riyar ta fi tun tunda ita an kira ta shirka duk da cewa shirkul asghar karamar shirka ce amma ta fi zina ta fi kisan kai ta fi caca ta fi shan giya ta fi saka ta fi duk laifukan da mutane suke aikatawa da gaba saboda shi laifi ne da zuciya ake yi laifin zuciya kuma ya fi girma sama da laifin ganganci da kan ba ta ayyukan ya yi annabi da amanu a bi kun ba a wafi ku ba su ya la a mala na Allah ba ya so mu ba ya sa idan kana so Allah ya karfi aikin ka yi wa Allah shi Kar ka sa wa shi ya tsanabo a ciki ko ka

da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya ga Allah ne ubangijin halittu na sharika lahu ba na haɗa Allah da kowa a cikin su ku bi za ka umirtu wannan ne umarnin da Allah ya mu wa ana awwalul muslimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da wannan aya fiye da yadda kowane kowane bawa shi bayan Allah ya aiki da ita Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya ikhlasi a duniya yadda za ka gane islamin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ka yadda Allah yake yabon da a cikin alkur'ani a kan duk abin da Allah ya sa shi ya yi shi iya yadda Allah yake so kuma Allah ya ce hakan ya masa duk wani mutum sai an je lahira kulla Allah ya nuna shi ya yi ko bai ba amma Allah ya rubi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da yake yi ya masa daidai yadda yake so kenan manzan Allah ya bauta wa Allah da bautar da ba zai iya karawa sama da haka ba dukkan mu muna bauta wa Allah da bautar da inda an ce mana ga Allah zai dauki ran mu za mu kara amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bauta wa Allah da iya kurewar abin da dan adam zai iya ba a taba samun bawan Allah da ya sadaukar da kansa ga Allah ya mata bauta kamar yadda Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da tsananin ikhlas shi da har makiyansa waɗanda suka yi rubutu a kansa kamar Michael Hart kamar Annie Bessel waɗannan turawan dukkan su har suka mutu ba su musulunta ba amma sun rubuta cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fi kowa a cikin mutanen da suka yi shugabanci a duniya na addini ko na rayuwa suka ce saboda tsananin devotion din daga ubangiji suka ce ya yadda da Ubangiji su sama da yadda suka san kowane mutum ya taba yarda da ubangijin ba. Michael Hart Christian aka ce bai sa baka baka baka dauki Yesu Kiristi ba duk da cewa shi ka dauke shi ma ubangiji ko dan ubangiji ya baka zaɓe shi ya fi kowa ba yace Muhammad ya fi shi yace abin da yasa ban zaɓi Yesu Kiristi ba duk da cewa har yanzu ina jin cewa Yesu Kiristi ya fi shi daraja amma matsayi na jerin mutanen da suka fi kowa tasiri a duniya da tsayawa da cin nasara akan abin da suka sa yake ba kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace saboda shi annabi Isa dan Maryama mahaifiyarsa dama wata ce sannan ya fito daga gidan da aka yi musu tarbiyya ne wanda mahaifiyarsa ta fito a cikin gidan addini yace amma annabi Muhammadu ba haka bane shi kananka ne ya tashi yake sannan shi ya tashi tare da mahaifiyarsa tare da gatan yan uwansa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam na sha'ayyati man shi maraya ne ya tashi ba gatan uba ba gatan uwa yace sannan Isa dan Maryama tun yana dan jariri aka nada shi ya zama annabi shi wannan sai da shekara arba'in, shi kaɗansa ya mai da kansa ɗan adam cikakke Allah ya gaida a cikakke kafin ya zabe shi shi kuma wannan tun yana dan kankare Allah ya riga ya zabe shi to aka sai za a yi ma ya tantance yace sannan Isa dan Maryama bai samu dama kalubale na duniya sun same shi yawa ba shekara talatin ya yi ya tashi ya bar duniya ya ce ba da mamadu sai da shekara sittin ya maimaita shekara talatin din annabi isa yana cikin kalubale da gwagwarmaya ya zauna a ƙasar su ya yi hijira zuwa wata ƙasa yake annabi isa ba inda ya je ba garin da aka yi. shi ya ce sannan annabi isa ɗan maryama shi mu a wurin mu dauke shi ubangiji ne shi yasa zai iya abubuwan mamaki wannan kuma bawa ne amma ya iya wannan abin da yake da shi Isa ka ya fi mamaki wanda ka dauke shi bawa yayi abin da wanda ka dauke shi ubangiji ko bai iya yi ba yace wannan dalilan suka sa ya zabi Muhammad ya fi kowa a duniya alifesar ta ce ba taba samun mutumin da ya nuna ya yarda da ubangijinsa yarda ta haƙiƙa ta yaƙini irin yadda muhammad ya yi ba alifesar ɗin nan arniya ce ba ma arniya ta kirista ba ita arniya ce wadda ta tashi da wani irin addini na gargajiya irin na yan indiya kuma activist ce wanda ba ruwanta ba ta da alaƙa da addinin musulunci amma karanta tarihi sai na addinai da suka gabata da annabawa take sai ta samu ta Muhammadu ya fi kowa a duniya kuma dukkan su sun ce saboda tsananin yardar daga ubangijin sa ne da yarda da cewa abinda ubangijin sa ya sashi daidai ne kuma ya tsarkake wa ubangijin sa ibada shi yasa tun da Allah madaukakin sarki ya ce ya nada shi annabi saboda tsabar ikhlasi da yarda da ubangiji ya rike Allah madaukakin sarki rikon da babu wani bawa da ya taba masa har sai da ya kwanta dama tun daga ranar da Allah ya ce masa kun tashi يا أيها المدثر قم فأنذر والله جدا tashi bai taba tsayawa ba har sai da Allah ya kada shi mutuwa ta mutuwa ta kafin daga baya ya koma ƙarƙashin ƙasa amma tun da ya tsaya ta sake komawa tun da Allah ya ce masa kumin laila illa qalila ta shi ka bi Allah a cikin dare Sura ba ta kare ba sai da Allah ya ce lalle ka yi abin da na sa ta ba mu shara maka ya alamu haka kuma da Allah maɗaukacin sarki ya ce masa ka yi ibada ka bauta wa Ubangijinka kuma ka kira mutane zuwa ga da'awa sai da Allah ya shaida bayan Allah ya ce masa ya ayyuha rasulu balli ma unzila ilayka ya cika wannan Allah ya ce wa innaka la tahdi ila mustaqim Allah ya baki addini ce ka isar wa mutane sai da ya isar har Allah da kansa ya shaida ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tunda Allah ya ce masa fasda bi ma tu'mar ka tashi ka bayyana abin da aka umarce ka tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan wallahi bai daina ba har sai da Allah madaukakin sarki ya shaida shi da kansa ya tsaya gaban mutane yace ala hal ballantu ina tambayar ku na isar da abin da Allah yake ka isar suka ce wallahi kun shaida cewa ka isar yace Allahumma fashi Allah ka zama shaida na isar da abin da kake yi amar ikhlasin ne amar ikhlasin sa da ubangiji yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce na gafarta maka abin da kai a baya na gafarta maka abin da za a baya Duk wannan yabo da Allah yake masa ya kuma yabe shi yake alam na shirah na لك صدرك ألم نشرح لك صدرك نعم ووضعنا عنك وزرك نعم الذي أنقض ظهرك نعم ورفعنا لك ذكرك الله إيه بشيء إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك نعم فصل لربك والحر نعم إن شانئك هو الأبتر الله يبيش ما ودعك ربك وما قلع نعم والليل إذا سجى نعم ما ودعك ربك وما قلع نعم وللآخرة خير لك من الأولى الله يجزي باشي

المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نعم إنه هو السميع البصير الله يبيجي وإنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم نعم فستبصر ويبصرون duk wannan يقول da Allah أمام الله amma sallallahu alaihi wasallam wannan yabo bai tashi ya ji cewa shi wani bane ya tashi a cikin dare yayi sallah yayi talla yayi talla saboda kyan halitta da Allah ya mata idan ya dade yana tsaye jini zai taru har sai wato kafarsa tana faffashewa na na Aisha ta yanzu ba Allah ya ce ya yafe maka na baya ya yafe maka na gaba ya riga ya tanadar maka da aljanna kai da kanka ka ana awwalu man yasrufu ala babil janna kai da farkon wanda zaka kofata kofar aljanna ba amma saboda tsananin yarda da ubangiji wannan bai sa ya ji cewa shi wani bane yake afala aqulu abdan shakura Allah ya masa kirarin da ni taba yi wa wani kirari irin nasa Allah madaukakin sarki saboda tsabar kirari ga manzon Allah su sai da ya ke da ya yace la'amruka inda hum la kuma Allah madaukakin sarki duk wannan darajar da ya bashi amma za a zo gabanta ana yabonsa ana masa kirari ya ce ku shu kar ku sake mun kirari kar ku sake ce ni wani dan wani ku rinka ce ni Muhammadu ne dan Abdullahi bawan Allah manzon Allah abai ikhlasi wa Allah don kar zuciyarsa ta sa ya ji cewa shi wani ne shi ne fa wanda Allah ya masa gatar da bai taɓa yi wa wani ba Allah ya aiko cewa yana neman sa duk wanda Allah zai aike shi da wani abu sai za a kawo masa daga sama amma shi sai Allah ya ce masa ka zo ka karba ya aiko mala'ika ya ce zai ɗauke shi ya mishi rakiya ya kai shi mala'ika ya tada shi a cikin dare suka yi tafiya ya kama da doki daga wurin Allah ya hau wannan doki na albura ya tashi daga nan suka tafi almasjid al-aqsa daga nan ya goya shi ya tashi da shi zuwa sama tun da Allah ya halitta ba wani dan adam da ya taba zuwa aka buɗe masa sama sai Muhammadu Rasulullah sama ta mala'iku buɗe kadai sai annaba wanda Allah ya sa aka ajiye su bayan sun mutu sai annabi Isa dan Maryama kadai wanda bai mutu ba daga bayan zai dawo duniya ya zo yanzu amma mutum yana da ransa haka kawai ya je ya dawo har yanzu ba wanda Allah ya taba masa wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yadda ya yarda da ubangiji a madadin ya ci cewa shi wani Allah ya kai shi faɗi da laqad a min ayati rabbihi kubra na'am ma إن إلا وحي يوحى

إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى نعم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى نعم. إذ يغشى مسجد wata يغشى ما زموا البصر وما طغى من آيات Allah madaukakin sarki ya duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani idonsa ba ta yi rawa ba idonsa ba ta karkata ba kuma bai nuna kauyanci ba da yake sama. shi ne ba za ka fasa wa matsala ka san wani yaje ga abin da bai taba gani ba kuma sai ta kalle kalle ya ta dube dube manzon Allah Ta sallama ya tsaya ya nutsu iya abin da yake gani a gaban ta kawai sai abin da aka nuna masa ya je ya ga fala kadra amin ayati rabbil kubra daga cikin ayoyin Allah mafi girma ya gani amma duk da haka ma za ka fasa Allah وما طغى بمعنى وما تجاوز حدا ما أمر bihe an yara abinda iya aka sa shi ya gani shi kada ya gani bai sa idon sai ga abinda ba a tashi ya gani ba wannan tsananin ikhlasin da da yardarsa da ubangiji ya sa ya samu wannan nutsuwa sannan zuciyar da kuma maka zama du'a da mara'a abinda ya ji a cikin zuciyarsa ya gani shi ko da ya karyata amma manzan Allah sun kalama da ya dawo saboda tsabar ikhlasin da yarda da ubangiji ya dan in ya faɗi wannan magana ba za a yi ta ba amma sai da ya faɗa sannan tun ranar da aka raka shi annabi sai da aka ga masa cewa mutanen ka za su kore ka sai awa mukriji ya ku shi za a kore ya ka ce lalle sai an kore ka ya taɓa daina wa'azi saboda za a kore shi saboda ya yarda da sa. yarda da ubangijinsa ya sa ya tashi a maraya alam ya jirka ya fi ba'awa ya tashi a dukkan na'am نعم ووجدك عائلا فأغنى duk wannan abin da Allah madaukakin sarki ya masa ya tashi ya samu ba uba daga bayan uwar matan kakan da zai rike shi ya samu dadin zaman goyon kaka ya da wanda ya rike shi daidai lokacin da yake gani shi kuma zai taimaki babban babban ya mutu duk wanda yake kusa da shi wanda da zai taimake shi ya tafi ya auri matarsa da ya fi jin daɗin zama da ita matar da malaman tarihi suka ce lamta asu bi tsarfata ayi ba ta taɓa wata laifi ba shi bai san laifi a wurin mace da miji ba ko mace ta saba maka ko ne zai muku shari'a sai da sai da na kadi da ta ya fara aure amma wannan matar daidai lokacin da yake tsananin bukatar ta sai ce ita ma ta ce duniya ga gare ba babbansa ba mahaifinsa ba mahaifiyarsa ‘ya'yansa da ya haifa dukkan mazan suka mutu waɗanda na ya su tsaya da ƙarfi su taimake shi dukkan su suka mutu aka bar shi da ‘ya'ya mata ya tashi a cikin irin wannan shi ya tashi maraya sannan ‘ya'yansa kuma yanzu babu sai tashi da irin wannan duk gaskiyar da duk garin su ba wanda ya fi gaskiya irin sa ba wanda ya fi amana irin sa amma yana ji yana gari suka ce masa makaryaci suka ce masa mahaukaci ya kowa hankali amma ka ce masa mahaukaci kuma aka dubi ido za ka ce ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikru ayyuha allazi nuzila alayhi dhikru suka ce masa kai mahaukaci ne suka ce masa kai mawaki ne duk abin da yake ba shi sai a ce to kai ne amma bai sa shi ya daina ba bai sa shi ya rage ba suka zo suka ce masa mun ga talauci ya maka yawa mun ga matar ka damu mun ga baka da komi za a baka mata irin waɗanda kake so za a baka dukiya yawan abin da kake so za a baka mulki ka fi kowa shahara a baka daina wannan wa'azi amma saboda tsayawa da yardar da Allah ta ce wallahi da za a kawo rana a dora a hannun dama a kawo wata a dora a hannun hagu don in daina ya ce wallahi ba zan rage wuta ba kabar yardarta da ubangiji kuma ya fara wa'azi shi kadanta ne da fa ke sa Allah yake wa ana awwalul muslimin yace shi ne farkon musulmi daga shi sai matarsa daga shi sai abokinsa daga shi sai yaron gidansa amma a haka yayi kai yana haƙuri da zagi da duka da wulakanci da cin mutunci babu abin da ba a yi masa amma saboda ya yarda da Allah kuma ya karkata cewa abin da Allah ya ce masa gaskiya ne sauran annabawa fa akwai annabin da idan ya ga abun bai masa ba sai ce Allah ka halaka su gaba daya haka annabi Nuhu yayi da Allah ya ce masa da yadda cewa mutanen da ba su imani ba sai ce Allah duka halaka su ba su kare ba duk duniya ba halaka kuwa kuma haka Allah yayi Allah ya buɗe ƙasa Allah ya sama su zuba kowa mai ma ya bude annabi Musa alaihi salam da yake cewa fir'auna ba zai yi imani ba ربنا تولى على موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في آياتك الدنيا ربنا نعم. ربنا ليضلوا عن سبيلك نعم ربنا اغمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون هكذا يقول النبي يونس نعم. إن ذهب مغاضبا وظنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات نعم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني الظالمين هو ده sai ka samu yanda yayi da mutanen sa annabi Yunus da ga mutanen ba su imani ba sai tafi abin sa ya bar su a cikin fushi annabi Musa haka yi da ya fushi da aka ba shi allo da ya fushi wa alƙal alwa da ya jefa da allo kowane annabi sai ka samu haka ya amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uziya bi ashadda ma uzu bihi an cutar da shi da sama da abin da aka yi musu amma manzon Allah salama ya yi hakuri sama da irin hakurin idan annabi Nuhu ya yi addu'a sai Allah ya amsa fa fatahna idan annabi Musa ya yi addu'a kana kar ku jibar wasu kuma idan kowa ya yi addu'a Allah ya taba inna manzon Allah ya yi addu'a wa al'ummar ta ya ce Allah ka halaka su da zumuna nan amma aka dake shi har sai da ya suma da ya farfado mala'ika ya ce ko kana so in halaka su ya ce a'a a bar su ni fata nake ko mutum ɗaya da za a samu yi imani a cikin su saboda tsabar yardarsa da Allah da ikhlasinsa akan aikin da yake yi shi ya haƙura duk wahalar shi ya ɗauka mu ko mu zo mu samu daɗin imani wannan shine tsantsan islasi na manzan Allah sallallahu kai ma ka rike addini irin wannan ta yadda duk wata jijjiga ba za ta saka ka canza niyyar ka ba in ka tsaya akan Allah ka tsaya akan Allah kaɗai kuma karka yi daga karkata saboda wani dalili na duniya to haka sahabban Allah sallallahu alaihi sallama suka yi koyi da irin wannan haka magabata na kwarai suke yi kai ma ka zama duk abin da za ka yi ka yi saboda Allah idan mutum ya zama yana da ikhlasi ne saboda Allah menene sakamakon da zai samu sakamakon yana da yawa babba daga cikin shine idan ka zama kana abu saboda Allah to wannan ikhlasin shi kadan gaba yana iya tsere da kai a wurin Allah ko babu sallah babu azumi babu zakka babu hajji idan akwai ikhlasi tsantsa yana iya tsere da kai idan kuma akwai sallah da azumi da zakka da hajji da sadaka da sauransu idan babu ikhlasi duk ban za ka yi shekul islam bin taymiya yace kai la'akari da me ya jawo sahibul ya je aljanna Allah bai masa komai ba sauran al'usatu suna da kalmar shahada amma su kuma su yi ta yake ikhlasin san hadisi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah bin bin al a cikin sunan yace wani mutum zai tashi a gaban Allah da laifukan da ya aikata waɗanda idan ka tara laifukan nan sun kai takarda fayil fayil guda casa'in da tara ko da fayil idan aka ɗauko tun daga farko har zuwa ƙarshe duk laifi ne zalla a ciki babu aikin alheri ko ɗaya kuma girman takardar kowane fayil ya kai daga nan zuwa iya inda idon ka zai iya hangowa sai a tara guda casa'in da tara sai a ce ni tsara ki sabaka sai karanta duka sai a samu laifukan ne duka a ciki da Allah ce wannan abin da wannan kai kai sai ce duka ne hal maka katabati al hafidu mala'iku na masu rubutu sun zalunce kai ce ba wanda ya zalunce dai daidai ne kai kai wannan ne dai to su kana biya al in ka bin hasara kana da wani abu mai kyau sai ce ni ban da komi Allah ke kalla inda ka inda lal hasana mu a wurin mu ba a zalunta kowa kana da wani abu sai a kawo masa aiki kan guda daya shine al-bifasa a cikin da akwai la ilaha illallah yayi ikhlasin tauhidi yayi tsantsan tsarkake Allah saboda Allah yake komi amma kuma bai yi ayyukan ibada ba cikakku na gabobi sannan kuma ayyukan gabobi na zurbi su kuma ya cika rayuwarsa da gidan waɗannan an sa zurbi nauyi daga ba sai a kawo alhisaka guda ɗaya a ɗora annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi fadashat sijillat sai waɗannan fa'idin da ba ɗaya su zube wa takula wa takula til bisaqa sai wannan ai duka din kwaya daya shi kuma sai zama yayi nauyi yarin da wadancan sai Allah ya duka aljanna shi kuma sai san san ikhlasi ga waɗansu kuma an jefa su a cikin wuta suna da kalmar shahada fa suna ta kuka daga baya Allah zai cece su a cire su su ne waɗanda suka yi zunubi Allah bai gada ma ya yafe musu ba aka ce me yasa Allah ba zai yafe musu ba su alfiyace ce saboda tsantsan ikhlasin su ne bai kai yadda zai rinjayi munanan ayyukan su ba amma idan ikhlasin yayi karfi to yana iya dauyin da zai dukkan sakon da ɗan adam ya aikata wannan sai mun da ka ba shi kadai za a yi haka ba duk al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da tsarkakakken tauhidi duk laifin da yayi wallahi sai tauhidin sa ya rinja da dukkan laifin sa abinda Allah yake so shine tsannar gaskiyar yarda da Allah da tsannar gaskiyar in za ka yi wa abu wa Allah ka yi masa shi kadai ka hada shi da kowa jama'a mun fahimci muhimmancin ikhlasi mun fahimci na nauyin yin aiki saboda Allah jama'a kar mu bata ayyukan mu duk abin da kake aikatawa na addini ka yi shi domin Allah shi kadai kar ka sa rabon kowa a ciki wannan shi zai sa ka ta a wurin Allah ka samu ladar da aikin wani ba zai iya sama masa ba amma aikin zuciyarka na kadai ta Allah da kuma ta kankancewa akan samun lada a wurin Allah shi kadai sai ka ga ya sama maka darajar da aikin ka zai iya sama maka ba Allah ubangiji ya sarkake su kan Allah ubangiji ya sarkake rayuka Allah ya mu zama masu aiki saboda Allah saboda sarkakakkiyar zuciya da kuma sarkakakkiyar rai abin da muka fara daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh